A wannan makon shirin lafiyar mu zai duba matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi da tasirin hakan a cikin al'umma. Kwararre daga Nijar ya yi mana ƙarin bayani akan matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi. Bugu da ƙari an bullo da wata sabuwar fasahar aikin likita ta amfani da na'urar VR wajen taimakawa marasa lafiya samun sauƙin raɗaɗi mai zafi. Waɗannan na daga cikin rahotanni da muke tafa da su a shirin lafiyar mu na wannan mako. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiyar mu suna na Halima Abdulra'uf muna godiya ta musamman da kuka kasance tare da mu a cikin shirin. Akasarin mutane ba su fahimci dalili ko kuma yadda wasu ke fadawa cikin matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi ba. Hakikanin gaskiya fadawa jarabar ta'ammali da miyagun kwayoyi wata cuta ce mai tsanani da rikitarwa. A cewar rahoton ƙasa da ƙasa na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kan magunguna da lifuka na shekarar 2022, sarrafa hodar Iblis wato cocaine ya kasance mafi girma a cikin shekarar 2020 lamarin da ya karu da kaso 11 cikin 100 daga shekarar 2019 zuwa sama da tan 1,900. A sassan duniya daban-daban alamu sun yi nuni da cewa halasta tabar wiwi na ƙara yawan masu amfani da ita na yau da kullum musamman samfuri mai ƙarfi a tsakanin matasa. A ƙasar Mozambique mutane sun ce ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ya bar baya da ƙura inda aka samu tarwatsewar iyalai da ma burukan mutane. Wata cibiyar kula da waɗanda suka yi fama da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a birnin Maputo tana taimakawa waɗanda suka daina shaye-shaye su ɗauki matakan farko na murmurewa daga matsalar. Wakilin Musa John Hambi ya aiko da rahoto daga Maputo. a bayan wata kofa ta karfe kan wata ƙazamar hanya a babban birnin maputo na mozambique ana samun canjin rayuwa jama'a na fafutukar ganin sun kubutar da kansu daga kangin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. wani matashi ɗan shekaru 29 yana cikin waɗanda ƙungiyar action group against drugs a afirka ta kudu ko agadia ke basu matsuguni da tallafi a halin yanzu yana jinya kuma ya nemi a sakaya sunansa saboda gudun rashin karɓa da ake yi wa masu shaye-shaye. Matashin ya ce cibiyar tana dawo da kyakkyawan fata ga waɗanda ke fama da shaye-shayen ƙwayoyi tare da ba su sabuwar hanyar samun sauƙi. Amma in ji shi, sha'awar shan ƙwayoyi tana ko'ina a cikin birni. Na fara amfani da tabar wiwi ne a nan birnin Maputo har a rumfuna suke sayar da ita. suna sayar da irin nasu tabar wiwi a takarda na musamman an daidaita shi saboda haka yana kama da wani abu da za ku iya samu a ko'ina gwagwarmayar jarabar bata tsaya kan tabar wiwi ba saboda rahotanni sun ce wasu dillalai sukan yi mata gauraye da wata tabar mai ƙarfi sosai da nufin ƙara mata ƙarfi don sanya masu sha cikin tarkon maye. Mozambique ta kasance hanyar jigilar kwayoyi masu arha sama da shekaru ashirin, inda matasa maza da mata sukan fada cikin irin wannan tarko. A cewar wani bincike da wata kungiya mai suna Global Initiative ta yaƙi da muggan laifuffuka da aka tsara a Geneva ta buga a shekarar 2018. Shugabar Agadiya ta ce matashin ya isa cibiyar ne a cikin mummunan hali kuma ya shafe watanni shida ana jinyarsa. amma saboda yanayin da yake ciki yana da tsanani za a tsaiwata jinyarsa na tsawon lokaci fiye da tsarin kulawa na watanni shidan. Ya shiga cikin tsaka mai wuya saboda ya kulle kanshi a ɗaki ya hana kowa shiga cikin ɗakin a lokacin da muka je mu ɗauko shi baya share ɗakin baya ko wanke kayansa baya ko son yin wanka shan taba ne kawai yake so. fiye da mutane miliyan 38 ne a afirka ko kusan kashi bakwai da 7.7 ne yawan jama'a da ke shan wiwi wannan ya kai kusan ninki biyu na adadin mutanen da ke shan miyagun kwayoyi a duniya a cewar unodc Kasar Mozambique ta samu karuwar masu amfani da tabar wiwi tun lokacin da ta kasance hanyar safarar kasuwanci tsakanin Afghanistan da Turai. Kimanin tan 40 na tabar ne ke ratsa kasar a kowace shekara a cewar masana. Masu ba da kulawa na cibiyar Agadiya sun ce mutanen da ke fama da jarabar maye suna da wasu halaye iri guda kuma sukan isa cibiyar cikin mummunan yanayin dogara da maye. abin da ya faru kenan da wannan mutumi da yake samun sauki. Para dormir, eu tinha que fumar. Domin in yi barci sai na sha taba. In na farka in ga abubuwa sai na sha taba. Sai bayan haka zan iya fuskantar rayuwa. Kafin shan taba ba na iya sarrafa abubuwa da kyau. ya ce ya yi watsi da alamomin farko na maye kuma bai ankara ba sai gashi ya janyo masifa ga iyalan shi da sauran al'umma baki daya. na lalata abubuwa na yi sata na yi abubuwa da yawa da ba su da ma'ana wani lokaci idan na tuna irin wannan rayuwa nakan ji rashin daɗi saboda ba abu ne mai kyau ba ya ce sai da ya kai makura kafin ya shiga a gadiya kuma ya yanke shawarar daina shan kwayoyi a yau yana aiki a matsayin mai gadi a cibiyar An kirkiro Agadia a Afirka ta kudu ne kuma ta buɗe ofishinta a Mozambique shekara hudu da suka wuce. Ana ba da kulawa ga masu murmurewa daga shaye-shaye ta hanyar nau'ikan magunguna na ɗabi'a da tallafin bada shawarwari. Cibiyar tana samun nasarar taimaka sama da mutane 80 a shekara. pudesse rehabilitar ko da zan iya taimakawa a ceton mutum ɗaya a wata ina jin kamar na ceci rayuwar iyali ina jin cewa na ceci rayuwar ƙasa ina jin cewa na ceci rayuwar al'umma kuma hakan yana da tasiri sosai masana sun ce buƙatar da ake da ita ta gyara halayen masu shan ƙwayoyi ta abin da suke ita taimakawa da shi yawa Dr. Sa'adu Habu, likitan kwakwalwa a sashen da ke kula da masu taɓin hankali a babbar asibitin Maraɗi ya yi mana ƙarin bayani a game da lalurar ta'amali da miyagun ƙwayoyi. Shaye-shaye suna kawo bala'o'i da dama cikin manyan birane, zirga-zirga wangana motuna, zirga-zirga mm, wani aksidan da ake duk shaye-shaye ne ka kawo shi. Shaye-shaye na kawo kishin kai, yara wani bi da suke shaye-shayen in ka ɗauka kamar sabo balaga wannan don su yi su gwade su sun kai sun zan samari in ka ɗauka kamar 'yan shekara eh, zuwa shekara goma sha bakwai wannan duk shaye-shayen su na don su gwade su sun kai ne wasu kuma rashin aikin yi ne in babu aikin yi kenan shaye-shayen nan shi na babu abin da za su za su don matsalolin in sun musu in sun yi shaye-shayen sai su mance du abin ga matsalolin da sun ka dame su lalle ana kamuna in an kamuna su ko wasu a ɗarmi ake kawo su ko kuma wasu sai an samu eh, polisiye ko kuma safar kwamfe a gama da su da cikin gari a ɗauko muna su a kawo su kenan ko da za a kawo su mutane ne wasu sun ji ma wani ko kuma suna neman su yi wani ta'adi ko kuma sun toye wani wuri ko kuma sun buge wani lalle in mun same su wani biyu sai mun yi kokari mun kiro wa an ga jandarma da muke aiki da su don sai an tara bai da kip kamar dai duk kowa da kowa yana sa hannu ne eh, sai mu zo wani biyu sai da allurai allurai ne za mu yi musu hankalin ya kwanta in hankalin ya kwanta mun ka samu sun nutsu sannan komi ya ta daidai ana maida su bisa magunguna na sha magunguna na sha sahi da marece amma da farin alluran dai ne muke yi sahi da marece muna musu su komo cikin hayyacinsu kuma mutumin ko ya sha maganin ya nutsu dole sai an jawo hankali ne an mai gargadi eh, an mishi gargadi an waye mai kai a faɗa mai illolin na mayagun shaye-shaye a faɗa mishi abubuwan da yake ta'adin da yake ga jiki ne kuma ga jama'a kuma ga abun da yake iya faruwa can gaba bisa gare shi in ya koma kenan kowane likita sai an mishi bincike sosai abu ne wanda zai dauka watannan takwas zuwa goma a sha biyu ma yana kai mutumin yana da shi sau da kawa in dai har ya kuskure maganin ko kuma yadda ya yi tirishe yadda ya dauko maganin ya sha ya bar shan maganin abin sai ya koma baya kenan aiki ya koma baya watannin nan da an ka koma sai an dauka an koma shi abin ai ne babban matsalan ma hmm. abin da za mu jawo hankalin mutane shaye-shaye ya zama ruwan dare ga duniya ta kamata kowa ya kawo tashi gudunmuwa ɗa na kowa ne da malaman manyan malamanmu eh, da fastocinmu da manyan ma'ikanta wanda ka faɗi a jiya ta kamata kowa shi ba da gargaɗi bisa ga mayagun shaye-shaye ba su kai gaba kullum suna mai damu baya shaye-shaye eh, guba ce ga al'umma eh, samari guba ce tunda yara kankana su ne madibin karkara su ne madibin gari su ne madibin ƙasa kuma shaye-shaye su ne yake nan yana lalatawa kenan da uwaye da ma'ikanta da malamanmu da fastocinmu kenan kowa ta kamata ya ba da tashi gudunmawa bisa bisa gargadi da ku 'yan jarida Masu bincike sun gano wani nau'i mai tsanani na cutar kyandar biri a cikin mutane da ke fama da cutar nan mai karya garkuwar jiki wanda ke da adadin yiwuwar rasa rai na kaso 15 cikin 100 a tsakanin masu fama da cutar ta kanjamau. An daɗe ana fama da cutar kyandar biri a ƙasashen nahiyar Afirka da dama sai dai a shekarar da ta gabata ne cutar ta fara yaduwa a ƙasashen duniya. A cewar wani sabon binciken da aka buga a mujallar Lancet, tsakanin kaso 38 zuwa 50 cikin ɗari na marasa lafiya da ke fama da cutar kyandar biri wato mpox na duniya suna fama da cuta mai karya garkuwar jiki. akan wannan bincike da aka gudanar tawagar kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta yi nazari ne akan mutane 382 masu ɗauke da cutar kanjamau da kyandar biri daga ƙasashe 19 wannan adadin ya hada da mutane 27 da suka mutu sakamakon kamuwa da cutar adadin da yake fiye da kaso ɗaya bisa hudu na adadin waɗanda suka mutu a lokacin barkewar cutar a duniya likitocin sun kuma gano wani nau'i na musamman na cutar wanda suka baiwa suna fulminant mpox cutar da ta kama mutane da suke dauke da cutar kanjamau da ke mataki mai tsanani alamun sabon nau'in cutar kyandar biri sun hada da raunuka masu tsanani akan fata al'aura da kuma wani lokaci ma akan huhu An bullo da wata sabuwar fasahar aikin likita inda ake amfani da na'urar VR wajen taimakawa marasa lafiya samun sauƙin raɗaɗi mai zafi sosai da kawar da damuwa da ma taimakawa wajen mata waɗanda suke da juna biyu. Ga rahoton Mike O'Sullivan. A cibiyar kiwon lafiya ta Sidar Sanaye, wata mace tana kan amfani da kallon hotuna da jin sautukan zahiri ko VR. ta hanyar amfani da dabarun magani wanda ya kama da waɗanda sufayen addinin Budda suka yi amfani da su, ko kuma a cikin ayyukan tunani na wasu mabiya addinin Kirista domin kwantar da hankali. That part of your brain that's Wannan ɓangare na ƙwaƙwalwarka da ke yawan zance da magana da kai da kuma shirya wasu tsare-tsare yana kan hanyar walwala, yana kuma kan hanyar tunani don haka abin da biyar ke yi shine baiwa mutane wannan dama don toshe waccan muryar magana ta ciki tam norris yana amfani da fasahar kallon zahiri domin jure ciwo mai tsanani it empowers the yana baiwa mutum ƙwarin gwiwa sarrafa raɗin ciwonsa maimakon dogaro da likita ko dogaro akan magani marasa lafiya suna kallon duniyar wasan kwaikwayo waɗanda ke nuna abin da ke faruwa a duniyar zahiri yayin da na'urar biyar da ake sakawa a kai take lura da numfashi da motsin ido tana taimakawa mata masu haihuwa alal misali Za mu iya nuna musu wata bishiyar da suke ƙoƙarin sakawa rayuwa kuma yadda kowane numfashi yake sanya wa bishiyar rai daga nan ganyaye su fara fitowa manhajojin vr suna ba masu amfani damar yin tafiyar rayuwar zuci. Misali, tashi zuwa sama, tashi sama a kan ruwa ko daga Grand Canyon ko daga Yellowstone Park ko duk inda muke so mu sanya su. An nuna irin waɗannan hanyoyi don taimakawa marasa lafiya wajen magance raɗin ciwo. A cikin gwajin da aka yi a shekarar 2018 da 2019 wanda ya shafi mata arba'in da ke haihuwa waɗanda suka yi amfani da vr sun samu raguwar raɗaɗin ciwo mai yawa amma ana buƙatar ƙarin ƙwararren bincike in ji hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka Domin samun labarai da dumi su kan kiwon lafiya, shawarwari da kuma nasarorin da ake samu a fannin, ku kasance tare da murya Amurka ko ku ziyarci shafinmu na hausa.com kuna iya bina a Twitter at Hali Abdu. To masu kallon mu abin da ya sawaka kenan a wannan mako sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Ku ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Masalam.